ولا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas da ke kan titin Gilafaton a wannan gari mai albarka na Sokoto kuma a wannan majalisi da muke karatun tafsirin littafin Allah ta'ala a cikinsa a wannan wata mai alfarma watan Ramadan yau muna cikin yini na takwas daga cikin yininnukan wannan wata mai alfarma na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijirar manzon Allah biyayyen halitta sallallahu alaihi wa daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha uku ga watan biyar na shekarar dubu biyu da goma sha tara ta miladiya muna karatu jiya mun tsaya akan aya ta 30 aya ta 57 daga cikin ayoyin wannan sura ta Maryam da yau insha Allah mu dora daga aya da take biye da ita ita ce aya da zamu tashi a kanta wato aya ta 58 daga cikin ayoyin wannan sura na ta Maryam ita ce kuma ayar da alarma ya karanto mana yanzu Allah yana cewa cikin ta ulaiikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dhurriyyati adam Allah ya ce waɗancan ulaiika ishara ce ta nuni waɗancan tana nuni da abin da aka ambata abin da Allah ya ambata gabanin haka sune annabawa Allah ya ambaci annabawa tun farko yace zikru rahmati rabbika abdahu zakariya kaga wannan sana Allah yace ya zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya kaga yahya shi ma an ambace shi a wannan sura haka na Allah ta'ala yace wadhkur fil kitabi maryama idhin tamazat min ahliha makanan sharqiyya aka dauko kissan maryam wannan kissan maryam yana hada da kissar annabi Isa shi yasa can garshe Allah ya ce zalika Isa ibn Maryam haka nabi Isa shi ma an ambace shi a wannan sura haka nan Allah ya ce wadhkur fil kitabi Ibrahima an ambaci annabi Ibrahim ya ce wadhkur fil kitabi Musa an ambaci annabi Musa ya ce wadhkur fil kitabi Isma'ila an ambaci annabi Isma'il sai ya ce wadhkur fil kitabi Idris shine karshen annaban da Allah ya ambata a cikin wannan sura to da haka da Allah ya ce ulaika ma'ana ishara ga waɗannan manya-manyan malaman tafsiri kamar ibn kasir da ibn jarir dabari sun ce wannan ishara ba ta takaita ga annabawan da aka ambata a wannan sura kadai yace wannan ishara ce ga dukkan annabawa to da haka da Allah ya ce ulaika ladina an'ama Allahu alaihim ta kunshi annabawan da Allah ya ambata a wannan sura da duk sauran annabawan da Allah bai ambata a wannan sura ba duk suna cikin waɗanda Allah ya ce an'ama Allahu alaihim Allah ya yi ni'ima a gare su min annabiyina na daga annabawa kaga na daga jinsin annabawa da haka waɗannan na daga jinsin annabawa waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su ni'imar Allah ta tabbata ga jinsin annabawa gaba ɗayansu min zurriyati adam waɗannan su ne daga zuri'ar annabi adam su ne waɗanda Allah ya wa baiwa ya wa ni'ima ya ba su annabci wa mimman hamalna ma nuhin sannan kuma daga waɗanda muka rika tare da annabi nuhu waɗanda aka rika tare da annabi nuhu sune ƴaƴansa kamar da bayani ya gabata a karatu duka mu da suka gabata a tafassara musamman suratu hudu inda Allah ya bayani annabi nuhu kuma haka nan mun karanto a suratu isra'i inda Allah yake cewa zurriyatan man hamalna ma nuhin magana mafi inganci na malamai cewa waɗanda suka yi imani da annabi nuhu su ne ‘ya'yansa guda uku da waɗannan ‘ya'ya guda uku kowannensu tare da matarsa sannan kuma daga baya su kaɗai suka ci gaba da hayayyafa to da ka duk duniya bayan annabi annabi nuhu dukkan su zuri'ar annabi nuhu ne da waɗannan ƴaƴa nashi guda uku to wannan shine Allah ya ce daga cikin waɗanda muka riƙa ma'anuhin tare da annabi nuhu haka nan wa min zurriyati ibrahima kuma daga cikin zuri'ar annabi ibrahima wa isra'ila da kuma zuri'ar annabi isra'ila shine annabi yaqub Malam Imam Dabari yana cewa Allah Ta'ala ya karkasa su duk da cewa daga cewa min zurriyati Adam dukkan su sai shiga domin babu wani mahaluki dan Adam wanda ba cikin zuriyar Adam yake ba kaga kenan dukkan annaba wannan daga cewa zurriyati adam duk sun shiga to amma sai Allah ya karkasa yace min zurriyati adam akwai wanda zuriya shi kawai tana komawa ne ga annabi adam ba ta komawa ga duk sauran da aka ambata shine yace shine Idris Idris kamar da muka ambata ana daga cikin kakannin annabi Nuhu kaga bai yiwa kuma a ce yana cikin zuriyar annabi Nuhu to da ka kenan kaga shine min zurriyati adam shine wanda shi kadai ke shiga zurriyati adam amma bai shiga sauran sauran kuma duk inda suka shiga sai sun zo ga zuriyar annabi adam kowanne shi ma Idris shi Idris shine ya takaita da zurriyati adam ita kadai amma duk sauran bayan shi suke wa mimman hamalna ma'a nuhin da kuma zuri'ar waɗanda muka riƙa tare da annabi nuhu shine annabi ibrahim saboda annabi Ibrahim yana daga cikin zuri'ar annabi Nuhu a cikin waɗannan ƴaƴa na annabi Nuhu guda uku waɗanda suka ci gaba da hayayyafa kuma ƴaƴansu ne suka ci gaba da wanzuwa to a cikin sa annabi Ibrahim kina kaga annabi Ibrahim yana cikin zuri'ar waɗanda Allah ya riga tare da annabi Nuhu haka nan wa min zurriyati ibrahima da kuma annabawan da suka fito daga zuri'ar annabi ibrahim waɗanda ba sa zuriyar annabi Isra'il kaga man Isma'ila da Ishaqa da Yaquba kaga duk waɗannan suna daga cikin zuriyar annabi Ibrahim sai kuma waɗanda suka zo min zuriyati Isra'ila waɗanda suka fito ga zuriyar Isra'ila akwai annabi Musa akwai annabi Isa akwai annabi Yahaya akwai annabi Zakariya akwai duk sauran annabawan bani Isra'ila dukkan suna cikin zurriyat Isra'il to shine Allah ta'ala ya karkasa su anan yace min zurriyat Ibrahim wa Isra'il mimman ah, min zurriyat Adam wa min man hamalna ma Nuhin daga kuma waɗanda muka riga tare da Annabi Nuhu kuma daga cikin zuri'ar Annabi Ibrahim kuma daga cikin zuri'ar Annabi Isra'il shine Annabi Yaqub sai Allah ya ce wa min man hadaina wa tabaina kuma waɗannan na daga cikin waɗanda Allah ya shiryar kuma ya zaba sune waɗannan annabawa shi yasa ibnu jarir da ibnu kasir suka ce ba waɗannan da aka ambata a wannan sura ba kawai a dukkan annabawan Allah dukkan su Allah ta'ala ya shiryar da su dukkan su Allah ta'ala ya zabe su ya bibbita su kamar da ce wa kullum na alal na kowannen su mun fifita shi akan talikai to ka wannan daraja ce da Allah ke bayarwa ba a samun ta da kwazo ba a samun ta da kokari da himma a baiwa ce Allah ta'ala yake zabo waɗanda suka cancanta kuma ya musu wannan baiwa to waɗannan su ne waɗanda suka cancanta Allah ya musu wannan baiwa su ne annabawan Allah Allah ya ce idza tutla alaihim ayatul rahmani idan aka karanta musu ayoyin ubangiji mai rahama kharru sujada sai su sunkuya suna masu sujada wa bukiya kuma suna masu kuka da haka bukiya jam'i ne na baki an gane ko kamar da ake cewa ku'udu asalin sa bukuya kamar da ake cewa kuda an gane ko ka sai masa ilali kamar yadda yake bisa ka'ida ta ilimin sarfu sai aka mai da wawan din ta zama ya'un sai aka yi da gamin ya'un filiya sai ya zama bukiya wasu wasu ce bikiya haka wasu ke karanta ta da kuwa karanta ta bikiya ko bukiya din ya zo a larabci kuma ya zo a kira'ar karatun alkur'ani da haka ma'anarsa ne su sunguya suna sujjadan halin zamantowa masu sujjada kuma suna kuka kaga ne ya nuna waɗannan da Allah ya ɗaukaka sun fi kowa yi wa Allah ta'ala ibada waɗanda Allah ya ɗaukaka sun fi kowa yi wa Allah ibada kaga Allah ya ɗaukace su ya ce hadaina wacce ta baina ma sun fi kowa ibada kuma sun fi kowa tsoron Allah suna sallah suna kuka suna sujjada suna kuka ga su su ne Allah ya fi ɗaukakawa ashe ɗaukaka ke ƙara wa mutum tsoron Allah shi yasa wani sahabi ya ce na isa gurin manzo sallallahu alaihi wa sallam sai na isko shi yana sallah sai na ji cikinsa yana zaɓaɓɓaka da tafarfasa kai ka ce tukunya ce saboda kuka saboda kuka kai ka ce tukunya ce ke tafarfasa haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sallah yake karatu a sallah yana kuka kenan kun ga wanda ya fi tsoron Allah shi ya fi ibada ba a cewa tsoron Allah ka ya kai an dauke maka ibada ko tsoron Allah ka ya kai shi kenan kai ko baka yi sallah ba wala ba sa ko tsoron Allah ka ya kai ba sai an ganka kana sallah ba duk wannan ba haka bane annabawan Allah waɗanda suka fi kusa da Allah waɗanda suka fi tsoron Allah to sun fi kowa kuka sun fi kowa tsoron Allah gashi Allah ya ɗaukaka su amma sun fi kowa tsoron Allah kamar yadda muka gani ga waɗannan annabawa tsira da amincin Allah ya tabbata gare su gaba ɗaya na'am ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai wasu masu maye gurbi sune khalfun suka maye gurbin waɗannan mutane kun ga waɗannan nagari ne duk wanda yayi gogayya da su ya zama nagari duk wanda ya zauna ya zauna da su ya sahibance su to zai zama to na kwarai bawan Allah na kwarai abun koyi saboda daukaka da Allah ya musu da albarka da Allah ya musu duk wanda ya kusance su zai zama to na kwarai sai ce sai aka yi rashin sa'a wasu suka maye gurbin daga baya su ne khalfun masu maye gurbi waɗanda suke azau salata sun tozarta sallah wannan tozarta sallah wasu malamai sun ce sun fita batun sallah sun bar sallah da haka duk wanda ya bar sallah to yana da sauki a gare shi ba duk wani abu na ibada wanda ya bar sallah cikin sauki zai bar azumi wanda ya bar sallah cikin sauki zai bar zakka wanda ya bar sallah cikin sauki zai bar aikin hajji saboda annabi ya ce idan suka dayya a sallah to hum lima siwaha adhiyahu idan sun tozarta sallah to lalle ga abin da ke kuma bayan sallah sun fi zamantowa masu tozarta shi shi yasa aka ce farkon abin da za mutane hisabi a kai shi ne sallah idan sallah ta yi daidai Allah zai ce to sauran ayyuka ma za su yi daidai tunda sallah ta yi daidai idan ku aka samu matsala a sallah Allah ya ce to tunda an samu matsala a sallah to min babu aula sauran ayyukan ma samu matsala a gare su to da ka sallah ita ce imanul din shi yasa wasu malamai suka ce anan dozartawa da suka wa sallah kin sallah shi yasa suka kafarta shi yasa can da Allah zai toge yace illa man taba sai yace wa amana ma'ana sai sun sake imani domin tozarta sallar da suka yi sun kafarta shi yasa wasu malamai ke cewa duk wanda baya sallah ya kafarta saboda wannan aya da Allah ya ce aza'us salata suka tozanta sallah suka ce kuma tozanta ta shine kinyanta sannan kuma Allah ya ce ba za su samu arziki ba da rabo a gurin Allah sai sun tuba kuma sun yi imani kaga sharɗan ta cewa sun yi imani a kenan wancan imanin nasu na da babu domin da akwai imani Allah ba zai ce sai sun tuba kuma sun yi imani ba na fatan gane wannan ko kamar da Allah ya faɗa haka a gurin eh, mai sata Allah ya ce wasariqu wasariqu faqtahu aydiyahuma jazaan bima kasaba kala min Allah wallahu azizun hakim sai Allah ya ce faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha kun ga nan ba ce wa amana ba saboda imanin nasa bai riga ya gushe ba haka barawa in yayi sata imanin sa bai kau ba imanin sa nana yayi sata mumini ne amma mai sata to amma nan sai Allah ya ce illa man taba haka nan gurin zina Allah ce wa zaniya to zani badilu kullu wahid minhuma mi'ata jalla wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wala shahada azabahuma da'ifat can sai ce illa alladhina tabu min ba'di zalika wa aslahu yace illa alladhina tabu min ba'di zalika wa amanu wa aslahu ba kun ga saboda mai saboda imanin sanana sunan su mu'minai mazinata to amma nan da aka ce illa man taba wa amana kuma aka ambaci imani suka ce to kenan ashe wancan imanin ya kau shi yasa suka ce to tozarta wanda suka wa sallah shine ta da barin sallah to kafirci ne wannan kaulin Imam Ahmad yana da shi haka na akwai kauli na Imam Shafi'i akan haka wasu malamai kuma suka ce a tozarta wasu ga sallah ba wai eh, barin sallah ba tozarta wasu ga sallah shine eh, sakaci da lokutan sallah ba za a yi asuba ba sai rana ta fito wataƙila ba za a yi la'asar da azahar ba sai rana ta faɗi ko ba za a yi magariba ba sai shabaki ya kau ba za a isha ba sai bayan dare ya raba to duk waɗannan su ne sakaci da lokutan sallah ko a haɗe sallah gaba ɗaya a musu bugu guda akwai wanda sai ya gama aikinsa ya gama tangaririyarsa a gari in dare ya dawo gida to a lokacin ne zai zauna ya kawo a zahar la'asar magariba isha wataƙila ma yana gaggawa ya fita da wuri ko sallar asuba bai ba ita ba sai ta shige cikin waɗanda za a haɗo su cikin daren gaba da to kaga wannan yana daga cikin tozartawa ga sallah Allah ya ce fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahuna suna daga cikin wanda suke masu rafkanuwa ga sallah to wasu mutane suka ce irin waɗannan mutane su ne qada'us salata dan haka ala ayi halin kowanne ne a cike kun ga bai da dadi abin da aka yi sabani biyu aka ce ko wannan ko wannan da kun ga kenan ashe akallan su shi ma abin a guje masa ne akalla daga cikin su wanda fi sassauci a cikin su shine wasa da lokuta kaga idan har wasu malamai sun ce shine ake nufi to kaga kenan babbar magana ce to da haka kenan ashe ta daga wannan maganin wannan ka kiyaye sallah kuma ka kiyaye ta ga lokutan idan har wasu malamai sun ce abin da kake kafirci ne to kaga kenan ashe min babu aula kai kar kai sakaci da shi domin tana iya yi ya zama haka ne magana sa tafi gaskiya domin kaga mu ba ma iya sani iya mu ce malam wane ya ce ga hujjojinsa malam wane ya ce ga hujjojinsa amma hakikanin al'amari wa sani Allah tana iya yiwa a gurin Allah waɗanda suka ce wanda bai sallah kafiri ne su suka fi gaskiya to kaga me zaka ce a gurin Allah ko kuwa gurin Allah waɗanda suka ce a'a wanda ya baya sallah ba kafiri bane shi ya fi gaskiya a gurin Allah kaga wannan baka sani ba to da haka kenan ashe ka kai ya kamata ka daukan ma kanka cewa kenan ma duk abin da yana iya yiwuwa ma ya zama kafirci to ashe wannan abin ya kamata ka nisance shi ba kadan ba to da ka la'ayya halin koma wanne ne kun ga ba karamin abu bane Allah ya ce wattaba'u shahawati suka bi su kun ga ce galibi wannan ya nuna mana galibi abin da ke sa a ta sallah a yi da sallah shine bin sha'awa wani sha'awa sai kwanta ita bacci shikenan sai ta bacci lokacin sallah ya zo ya wuce bai damu ba kaga ya bi sha'awa ya ta sallah ya bi sha'awa wani sa kallon kwallo in dai za a yi kwallo to sallah kowace iri ce ta riga ta kubuce ta tafi ba abin da ya dame shi da sallah kowace irin sallah ce in ta ci karo da lokacin sallah to sai dai ita sallah eh, da lokacin kwallo sai dai ita sallah ta hakura ba shi hakura da kwallo ba to kaga irin waɗannan suna cikin hatsari rayuwar suna cikin hatsari babba domin sun bi sha'awa sun bar sallah kuma za mu zo mu ji gargadin da Allah ya akai adha'us salata wattaba'us shahawat wani sha'awarsa wani harka wani sha'awar sai ya fita kasuwancin sa shine kawai sha'awar sa abin da yake rayuwar sa ya fita kasuwanci to da ka yana iya fita kasuwa yana iya fita kasuwanci nan da sabon ko bai sallah ba ko bai sallah ba tun kafin ya yi sallah yana iya fita yana iya ganin sallar ma za ta bata masa lokaci shi ko kasuwancin nan shine a gaban sa sai watsi da sallah sai ya fita to kaga duk waɗannan na daga cikin waɗanda suka yi azau salata wa tabu shawai sai Allah ya ce saufa ya laƙauna ghayya lalle za su haɗu da ghayyan ghayyan malamai na da fassara uku a kansa wasu magabata sun ce ghayyan shine asara za su haɗu da babbar asara ranar alkiyama mai cece asara don mutum ya rasa wannan ni'ima da Allah ya tanadi a madadinta kuma ya je samo azaba mai raɗaɗi kaga wannan ya gama asara ga ni'ima ka yi sakaci ta kubuci ga azaba ka jawo ka ga wannan ita ce babban asara wasu kuma suka ce a'a sharri ga azaba a asara sharri ne duk wanda ya haka zai haɗu da sharri babba babu sharri da ya wuce azabar wuce jahannama kuma ba san jirin sharrin da Allah zai masa tanadi ba domin tunda Allah ya ce sharri Allah kaɗai ya san iya abin da zai masa wasu malamai kuma suka ce a duk inda ga gayyan da kuma can da Allah ya ce fa yalqa asama suka ce wannan wani kwararo ne wata rijiya ce a cikin wutar jahannama suka kawo wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ce da aka turo wani dutse mai nauyin eh, girman kilan azurfa kilo goma eh, wani kilo ma'auni dai goma annabi sallallahu alaihi wasallam ce aka turo shi aka kado shi daga bakin wutar jahannama ya dinga gangarawa annabi ya ce bai kaiwa ƙarshen wutar jahannama sai a shekara hamsin yana gangarawa kuma kun san gangarawa abu ya fi sauƙi kan tafiyar shi a tsaye ko ko haurawa sa sama to wannan gangarawa ne kuma abin da yake da nauyi ya fi sauƙin gangarawa da wuri to wannan abu mai nauyi a tura shi yana gangarawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba an ga tura shi daga bakin wuta bai kaiwa kasan wutan nan sai a shekara hamsin sannan idan ya tafi zai je shige wata rijiya a cikin wutar wannan rijiyar ita ce akwai rayu akwai asama suka ce rasulullahi wadana irin wannan ya ce wasu wuri ne matattara na ruwan ciwo na yan wuta duk a nan wurin yake zuwa su kansu yan wuta suna neman tsarin Allah daga wannan wuri annabi ya ce to wannan shine makomar waɗannan mutane waɗanda suka salwanta sallah suka kuma bi sha'awoyinsu malamai musamman mujahid ibn jabar babban da fitacce daga cikin ɗaliban abdullahi ibn abbas wanda ya rawaito tafsiri yana cewa na karanta alqur'ani daga farko har ƙarshe a gaban abdullahi dan abbas ina tsayi da shi akan kowace aya ina tambaye shi fassarata wannan mujahid yake cewa waɗannan wasu mutane ne da za a yi a ƙarshen zamani yace wasu mutane ne za a kashin zamani sallah ba ta dame su ba abin da ya dame su shine sha'awoyinsu yace za zuwa kashin zamani za su dinga hauhawan juna ma'ana za su dinga saduwa da juna namiji da mace yace a gaban mutane a filin Allah ta'ala a cikin yini akan hanya ba abin da ya dame su yace ba sa tsoron Allah da ke sama kuma ba sa tsoron mutane a bayan ƙasa yace to waɗannan mutane su ne waɗanda Allah ya ce ya yalqawna ghayya wannan haka mujahidi yace to da ga waɗannan mutane nan gaba za a yi su ba kunya ba tsoron Allah abin da zamu lura da shi zamu ga zamanin an fara samun irin sun fara bayyana sai ga mutum musulmi dan musulma yana shirin bulofin shirin bulofin dan bai da maraba da abin da kai shi a waje ka je ka yi shi da kai sai fasa daka daki an yada shi an sa internet wannan ya bude ya kalla wannan ya bude ya kalla wannan ya bude ya kalla kuma ba abin da ya dame su sun yi abin asha kuma sun yarda duniya ta gane kamar sun yi akan idan mutane kun ga wannan alama ce ta cewa an ta san zuwa haka akan gani a cikin intanet wace ta fito tana faɗin maganganu na batsa tana cewa ga yanda namiji zai sadu na bace mace ba ta fito ba kunya ba tsoron Allah tana yada irin waɗannan abubuwa kun ga waɗannan alamu ne da cewa irin wannan lokaci ba ya matso kusa domin ga alamunsa abin da da kai hankalin da bai taba ta ba ka tunani yadda mata ke da kunya a ce wai mace ce za ta dinga sakin waɗannan maganganu kuma a sa intanet a ganta ga ta zahiri ita ke faɗa kuma abin nan ya karaɗa ko ina a duniya ba abin da ya dame ta to wannan alamu ne na ire-iren waɗannan magana haka ne zaɓin da ake tallatawa a media da fina-finan hausa da menene nuna cewa ai mace wai mace in za ta sadu da mijinta ko boyfriend ɗinta wannan ko ko ɗin da ake cewa hanya ce na nuna mata cewa ai saduwa ba sai da miji ba kamar yadda ake iya saduwa da miji haka na gina iya saduwa da boyfriend da haka sai suna ba da labari sai sai idan mace za ta sadu da mijinta ko da masoyinta ko da boyfriend ɗinta kaga kenan an daidaita masoyi da miji kaga miji shine na halaliya wanda aka kulla aure wanda Allah ya halatta masa ya zauna da mata ya sadu da ita wanda bai jin kunya a gaban kowa matar sa ce bai jin kunya a ganka da wancan ai matar ka ce wani an daura aure amarya ce to amarya barka dai duk wanda ya gaishe ka ya kana kaza sai ya ce ya amarya kamar ka ko fasika shedaniya kai kanka su gudu kake a ganka walala sai kaga fasika irin ka to su da ma duk tafiya ku daya a bayan ga wadannan dattijo ko wani dan abun kunya kunya zaka dinga kuya karya ganka ga ka da wata fasika shedaniya tare da kai amma sai suna so su nuna mutane cewa da aure da wannan shedana duk tafiya su daya suna so su nuna mutane cewa da zina da aure tafiya su guda to lalle wannan ba karamin mummunan abu bane idan wannan fahimta ta shiga cikin yara samari da ƴan mata to barnan da za ta haifar ba kadan bane saboda za a nuna musu ne cewa ba da ki zauna da wacce aka wa aure da ke da kike tare da mazinaci fasiki duk tafiya ku guda haka suke ta nunawa mace tana saduwa da mijinta ko abokinta ko masoyinta ko boyfriend ɗinta duk irin haka suke ta wannan yana daga cikin mummuna abu yana daga cikin hanya ta yada alfasha wanda duk gashi nan ta yadu kuma tana ƙara yaduwa to da kun ga wannan yana da alaka da wannan abin da ibn malam mujahid ya faɗa muna roƙon Allah ta'ala irin wannan bala'i Allah ya yi mana mujtama'atin duk wannan fasikanci da wannan shedana da masu yada shi muna roƙon Allah ta'ala ya shiga tsakanin mu da su idan masu shiryuwa ne Allah ya shirya da su idan kuma ba su ruwa bane to muna roƙon Allah ya watsa al'amarin su muna roƙon Allah ta'ala ya isar mana da su muna roƙon Allah ya tsare mana ƴaƴayenmu Allah ya tsare mana zuri'anmu daga wannan fasikanci da suke kokari su tusa musu na'am illa man taba sai fa wanda ya tuba can Allah ya ce fa sawfa yalqawna ghayya wadanda suka yi salo suka tozarta sallah wala Allah ko dai suka yi wasa da lokutan ta ko ko suka bar sallar gaba daya Allah ya ce fa sawfa yalqawna ghayya za su haɗu da asara kamar da wasu malamai suka fassara ko za su haɗu da sharri ko za su haɗu da wani kwararo a cikin wutar jahannama wanda 'yan jahannaman kansu na neman tsari daga wannan wuri Allah ya ce to amma fa sai waɗanda suka rufu wannan dai yana nuna mana falala yana nuna mana rahama da jin kai da ƙauna ta Allah ta'ala wanda Allah ta'ala duk yanda ya ambaci zunubi duk yanda ya ma girman zunubi da kuma duk yanda ya gargade da ukuba mai tsanani akan zunubi sai kaga ya zo ya bude mana hanyar tuba yace to amma fa in muka tuba muka dawo zai yafe mana ka duba ga Allah ya fanka mu wannan zunubi amma duk da haka yace illa man taba wa amana wa amila salihan sai dai fa wanda ya tuba yayi imani kuma ya aikata aiki na kwarai to fa ulaika yadkhuluna aljanna waɗannan su ne waɗanda za su ga aljanna wala yuzlamuna shay'an ba a zalunta su komai ma'ana ba a tauye musu komai na ladan su ba a cewa to tun da ku kun dan taba fasikancin waɗannan ko ba su taba ba to bari ku a dan rage muku Allah ya ce bai rage komai cikin ladan su zai ba su ladan su cikakke saboda me saboda karamci na Allah saboda jin kai na Allah saboda falala da ɗaukaka ta Allah Allah ta'ala ya ce wala na shay'a ba a zalunta su komai to da haka kenan kun ga ashe ko da yaushe Allah ta'ala yana buɗa mana hanya da tuba Allah ya bamu labarin waɗanda ya yi gargaɗi mai tsanani ga nasara inda yake cewa fara kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa hakika waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne sun ta, wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta da gaskiya face abun bauta guda ɗaya tak shine Allah sai ce wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim lalle in basu daina daga abin da suke faɗi ba su din nan da suka kafarta azaba mai radadi za ta shafe su sai Allah ya ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim shin me zai hana su tuwa zuwa ga Allah su nemi gafararsa ai Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin gai. to da haka kada ka dauki wani zunubi a gurin Allah ya yi girma duk yanda zunubi ya kai kada ka dauka ya girma girman zunubi shine in baka dawo ba girman zunubi shine idan baka koma ga Allah ba amma duk girman zunubi in ka koma ga Allah to babu zunubin da yake yi girma a gurin Allah ya gafarta shi to da haka kenan kaga ashe duk mu ki zalunta kawunan Allah ya ba mu dama Allah ya bude mana kofofi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha ya yadahu bil layli liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul layli hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha Allah yana shimfida hannayensa da yini domin duk wanda ya nufi da dare ya tuba kuma yana shimfiɗa hannayensa da dare domin duk wanda ya yi laifi da yini ya tuba ya ce Allah bai gushewa yana haka hatta ta ɗulu a shamsu bin magribi har lokacin da rana za ta fito ta yamma to da haka lokacin da rana za ta fito ta yamma to daga nan ne ba ka toshe babu babu a kofar tuba an rufe ta yana cewa ko wata kofa ta tuba da Allah ya halicce ta tun da ya halicce sama da kasa tana nan a bude ba a rufe ta sai ran da rana za ta fito ta yamma to da haka mu zamanto to masu tuba zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah tun lokacin tuba bai kubuce mana ba mu koma mu nemi gafara Allah tunda Allah ya mana baiwa Allah ya mana jin kai ya ba mu kofa ya ce duk irin zanubin da muke yi mu tuba zai yafe mana to ga wannan ita ce damar mu da zaran rayuwar nan ta tafi to ba magana tuba da zaran gargara ka kai gargara mutuwa ta zo ga mutuwa zahiri kana gani to babu tuba annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha yaqbalu tawbatal abdi wa lam yukharrijh wata karbe kai gargara ba ya muayana ya ga zahiri ga mutuwa to nan ya tuba Allah ba zai karba ba to amma yanzu da muke cikin halin lafiya muna cikin halin lumana muna cikin muna da dama to a wannan lokaci ya kamata mu tuba idan mun tuba mun wa kan mu qiyamul layli idan mun ji muna cewa ai za mu yi bar mu dan ƙara kaɗan bar mu dan ƙara holewa kaɗan ai watakila dan shekara ashirin ke, ko sha biyar ko talatin da haka ga wani mai shekara hamsin ga mai sittin ga mai wani da haka still akwai sauran lokaci to wannan dai shaidan da yake maka haka kana kwatsam sai kaga lokacin ya kare to lokacin ya kare kuma shi kenan wannan dama ta wuce Allah ya sa mu iya amfani da damanmu mu Allah ya ba mu tuba kafin mutuwa na'am

da Allah zai shigar da su aljanna gonaki na kayan marmari kala-kala da wanda suka sani da wanda ba su sani ba da wanda ba su taba tasawuri ba sannan kuma na adinin na dawwama babu dagawa daga ciki suna nan a ciki madawwama dama daga cikin laifin daɗi ƙarewa. to da haka duk lokacin da kake tunanin cewa wannan daɗi na iya karewa to sai hakan ya gurɓata ma daɗin to wannan babu karewa jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib wannan aljannan nan wacce Allah ya yawa bayansa alƙawarinta da gaibi bayansa anan yana nufin bayansa na musamman kun yi bayani a darasin da ya gabata ko darasi na uku ko na hudu baya cewa bayan Allah kashi biyu ne akwai bayi umuman kowa da kowa bawa yake ga Allah da mumini da kafiri da mai biyayya da mara biyayya da dan aljanna da dan wuta duk bayin Allah ne saboda Allah ya ce in kullu man fi samawati wal ardi illa ajir rahmani abda akwai kuma bayi na musamman sune bayin Allah na kwarai bayan Allah na kwarai su ne sa na musamman kamar wa rahmanin lazina yamshuna alal ardi hauna kaga bayi na musamman na Allah haka nan Allah ya ce da shi dan inna ibadi laysa laka alaihim sulla bayina baka da iko akan su wani irin bayi kun ga nan bayin sa na musamman ba yana nufin dukkan bayin sa ba domin bayin Allah daga ciki akwai na shedan waɗanda shedan yake da iko akan su amma Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sulla bayina na musamman waɗanda suke muminai to baka da iko a kansu to irin waɗannan bayi na musamman su ne Allah ya ce waɗanda Allah yawa aljanna alkawari da ita Allah ya ce allati wa'adar rahmanu gani Allah ya bace kansa da sunansa ar-rahman mai rahama mai jin kai to daga daga jin kansa yau bayin sa alkawari da wannan aljanna kuma wannan aljanna wacce suka yi imani da ita bil ghaibi kaga sun imani da aljanna bil ghaibi Allah ya masa alƙawarin cewa an sun yi aiki na ƙwarai zai shigar da su aljanna ba su ga aljanna ba ba su ji wani abu da ya shafa ba su ji ƙanshin aljannan ba ba su ɗanɗana abin aljannar ba amma sun yarda sun yi imani cewa akwai aljanna kuma suna aiki domin Allah ya shigar da su aljanna kaga sun yi aiki da imani da gaibu Allah ce to wannan gaibin da suka yi imani da shi na aljannan nan Allah zai tabbatar musu da ita za su ganta zahiri shi sa Allah yake cewa alladhina yu'minuna bil ghaibi waɗanda ke imani da gaibu waɗanda ko suka ƙaryata suka ce sam sam babu wata aljanna babu wata wuta su ma za su zo su ga gaibu kamar da Allah ke cewa yawma yud'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-nar allati kuntum tukazzibu kuntum tu'adun ko kuntum biha tukazzibun sai ce islauha fasbiru aw la tasbiru sawa kafin ya ce a fasihirun hadha rasulullah to shin wannan sihiri ne da ana cewa ku zo ku gani ku zo kuna cewa a'a sihiri ne to yanzu ga wutar ta zo karara ita ce ko ba ita ba azaban nan da ake faɗa yanzu ba ita ba ce wannan wa yawma yuridu alladhina kafaru ala an-nasi ala an-nari alaysa hadha bil haqqi qalu bala wa rabbina alaysa hadha bil haqqi don haka abin nan da Allah ya alkawari gaskiya ne waɗannan mu'minai sun yi Allah ya musu alkawari in sun yi imani dan sun musu a umarnin Allah sun kauce daga abin da Allah ya hana Allah zai musu sakamako da gidan aljanna sun mu kuma sun ga sakamakon gashi yace jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaibi innahu lalle shi lamirin yaudu ila Allah lalle shi Allah kana wa'duhu sa ya kasance ma'atiya ma'atiya abin azuma shine ma'anar ma'atiya kun ga ma'atiya ismul maf'ul ne an gane ko ata yazo ati yana zuwa fa huwa atin an gane ko atin mai zuwa abin da zai zo shine atin shi kuma abin da aka zoma shine ma'ati abin da aka zoma to da haka alkawarin Allah abin da za a zo ma ne Allah ya alkawarin kiyama gata ko kuma kuna tafiya kuna tafiya kuna tafiya za ku zo ku cimma wannan alkawari shine ma'anar wa'atiyya da kaga alkawarin ya zama abin da za a zo a cimma shi to shine ma'anar wa'atiyya wasu malamai kuma sun fassara shi da atiyar ma'ana alkawarin Allah mai zuwa ne an gane ko to amma na kunga ya sauya siga daga asalin ta asalin ma'tiyan ism la maf'ul to da haka kenan fassara shi a ma'tiyan abin da za a zoma ya fi fassara shi akan atiyan abin da zai so duk da cewa duk ne duk abin da zaka zo mishi to zai zo maka an gane ko ka ce na kai shekara hamsin ko shekaru hamsin sun kama ne kaga duk ne ka kai shi ma abin ya kawo ya kama ka to haka nan shi ma alƙawarin ka zo ka isko shi haka nan shi ma alƙawarin zai zo isko ka da haka duk abu ɗaya ne duk fasara ɗaya ne shi yasa wasu ka fasara da wancan ba, fasara shi da yanda sigar shi ta zo ya fi sauki wallahu alam na لا يسمعون فيها لغوا إلا ce la yasma'una fiha lagwan fiha a cikin ta ita wannan aljanna jannatu adinin din ba sa jin lagwa shine yasasshiyar magana duk wata magana da ba ta da amfani ba sa jin ta ballantana magana ta baci ta bakin ciki ta sanya takaici magana da za ta soke ka a zuciya wata magana an buga maka ita kamar an soka ma mashi duk irin waɗannan ba magana da ba ta da amfani ba ba sa jin ta ballantana magana da za ta zo ta musu cutar da su ta sanya musu bakin ciki duk wannan ba sa jin shine la yasma'una fiha lagwan illa salaman wannan shine istisna'ul munqati istisna'ul munqati shine abin da aka cire idan bai daga cikin abin da aka cire daga cikin su kace ja'at dullabu illa almuallimu malamai sun zo sai dai mu a ɗalibai sun zo sai dai malami kaga malami bai cikin su an gane ko to wannan shine istisna'ul munqadi sa sai a ce to dalibai su sun zo amma shi malami bai zo ba amma ina cikin su ne kun ga istisna ya zama a ce ja'a dullabu illa zaida dalibai ta sun zo saurawa zaida kuma zaida na daga cikin su to haka nan shi ma nan kun ga salaman sallama ba ta daga cikin yasasshiyar magana zaka da Allah ya ce ba sa jin wata yasasshiyar magana iyaka abin da suke ji shine salama aminci magana mai daɗi sallama su ya su tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salama wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum kaga malaiku na shiga suna masa sallama haka nan su ya so su ne wa junansu sallama salamun qaulan min rabbir rahim salamun daga ubangiji mai rahama mai jin kai to haka la yasma'una fiha lagwan illa salama walahum rizquhum fiha kuma suna da arzikin su a ciki da ni'ima da baiwa da abinci kala kala da abin tufafi kala-kala da duk wani abin arziki Allah na kawo musu shi bukratan safiya wa ashiyan da maraice an gane ko malamai su ibnu kasir ibnu jarir sun ce abin da ake nufi shine lokuta irin wannan mana suna gano lokacin safa da lokacin dare saboda aljanna babu dare babu rayi ne da haske ne kawai koyaushe wasu ka ce suna ganewa lokaci kaza to sai a kiwon ta yi daidai lokacin dare lokaci kaza ya yi daidai lokacin yini haka na wata ruwaya da yuni, jarir da dabari ya kawo wani daga cikin magabata yana cewa suna gane dare idan sun ga an sauke labule idan aka sauke labule aka rufe kofofi to alama cewa lokaci ne irin na dare amma ba sa ganin wani bambanci idan kuma suka ga an daga labule an buɗe kofofi to alama na cewa yini yayi to da kana kawo musu arzikin su bukratan wa ashiya na Thank you. ce tilkal jannatu wacce ita ce aljannar da su min ibadina muke gadar da ita daga cikin bayinmu man kana taqiya wanda ya zama zamanto mai takawa mai tsoron azabar Allah wanda ke hatara da azabar Allah yake kiyaye kansa yake ɗaukar wa kansa matakai da za su tsare shi daga azabar Allah ta hanyar yi wa Allah da'a da kaucewa daga abin da Allah bai so Allah ce to irin waɗannan su muke gadarwa da irin wannan aljanna Allah ya sa muna daga cikin su وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا ce wa mana tanazzalu illa bi amri rabbi wannan magana ce ta mala'iku mala'ika jibril kamar yadda sababin saukar ayar ya zo yadda malaman tafsiri suka kawo a littattafai da yawa cewa ma'anar sallallahu alaihi wasallam wata ranar mala'ika jibril ya dade bai zo gare shi ba sai ya zo ko da ya zo sai ya ce da shi ma yamna'uka an na aksara mimma tazuruna ce me yake hana ka ka dinga zuwa mana fiye da yadda kake zuwa zuwan da kake mana ya karanta ya kamata muna da shauki zuwa gare ka ya zama na zuwan ka ya baka to shine sai Allah ya saukar da wannan aya ansa ga tambayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu malaika Jibril sai ya ce ma na tanazzalu ba ma sauka ma'ana ni da ire-ire na mala'iku ba ma sauka illa bi amri rabbi sai da umarnin ubangiji bayan da za a yi a ce kawai ɗayan mu ya bushe iska ya ce bari ya taho wurin wani bai yiwuwa ko ɗaya bushe iska ya ce bari ya taho shakatawa ya ga yadda ƙasa take bai yiwuwa ya ce ma na tanazzalu ba ma saukowa sai da umarnin ubangiji duk tsohon da ka ga mun zo to Allah ne mana umarni amma haka kawai a kanan kanmu mu taho a'a ba mu da wannan hurma to da haka in ka ga mun zo Allah ne ya ba mu izini in ka zama mu zo ba to Allah bai ba mu izini ba lahu ma baina aydina wa ma khalfana gare shi yake abin da ke gaban mu da abin da ke bayan mu abin da ke gaban mu na al'amuran lahira da abin da ke bayan al'amuran da muka baro na duniya wa ma baina zalika da abin da ke tsakanin lahira da duniya shine malamai suke cewa annafataini musa kaho na biyu abin da ke tsakanin busa kaho na farko da na biyu idan busa kaho na farko duniya ta kare idan busa kaho na biyu lahira ta fara to ma baina zalika abin da ke tsakanin busa kaho na farko da busa kaho na biyu duka wannan da abin da ke gabanin busa kaho na farko da abin da yake bayan Musa kaho na biyu da abin da yake tsakanin su duka yana ga Allah da haka al'amuran mu ga Allah yake wannan ya nuna sadaukarwar mala'iku da kuma nuna ba sa yin komai sai da umarnin Allah yace wa ma kana rabbuka nasiya kuma ubangijinka bai taba zamantowa mai mantuwa ba ba man cewa ai da al'amarin ya kamata a ce lokacin wahayi ya yi ya mace bari mu tuna ma Allah ba a tuna ma Allah ko domin da ana wa Allah da Allah na mantuwa da abubuwa da dama sun shiga matsala Da Allah na mantuwa ka duba Allah shi ke rike da abincin mutane a ko ina suke dabbobi a cikin ruwa a cikin tudu haka nan kwari haka nan komai haka nan itatuwa Allah ke rike da su ya za su rayu yau shi ganye kaza zai sauka wani ganye ne zai fito wa duk shi kadai ke lura da waɗannan uwa. karan yana da mantuwa da wata kila zai mance da wasu mutane bai ba su abinci ba ya mance har su halaka sai ba su halaka a tunan Allah ya mance bai ba su abinci ba ai da tuna ba Allah wata kila da ya ba su kafin su halaka to kaga Allah ma kana rabbuka nasiya haka nan da Allah na mantuwa da wata rana an samu matsala ko ga sama ko ga tauraro ko ga wata ko ga rana da an samu matsala saboda da wata rana sai an kai sha biyu rana rana ba ta fito ba ko da za a lalawa sai a ce ai an mance Allah bai bata umarni ba ta kuma tana can tana umarni Allah ya mance ba a na san da shi ba ya bata ba amma baka taba ganin haka ba a ce har an kai sha biyar rana har karfe ɗaya rana bata fito ba saboda Allah ya mance to da haka ba kana rabbuka siya. da haka bai bukatar mu na da san da shi rabbu samawati wal ardi rabbu samawati wal ardi wa ma bainahu shine rabbus samawati wal ardi ta zai mance bayan shine ubangijin samai da kasa shike rike da samai da kasa Allah ya ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura Allah ke rike da samai da kasa dan kasu gushe da za su gushe ba mai iya rubo sun ba shi ba da haka a koda yaushe a kowane sakon sama da kasa suna buƙatar tallafi da riko na Allah Allah na rike da su sakon daya da zai sake su to da shi shikenan abubuwa duk sun tabarbare to Allah ne yake rike da samai da ƙasa ya zai mantuwa ko ba sama da ƙasa kawai ba da abin da ke cikin su shi ke jibinta dukkan arzikin abin da ke cikin sama da ƙasa gaba ɗaya kowane irin ƙwaro Allah ke jimantar arzikinsa ya san yana sane da shi ya san mazauninsa ya san abin da yake bukata ya san lokacin da ya masa tanadi na abinci kuma bai mance ba to wanda ke rike da sama ke da mulki da ke sarrafawa yake ya sama da ƙasa bai yiwa a ce ya yi mantuwa sai Allah ya ce fa abuduhu wa roma na da abin da ke tsakanin sa na haka fa abuduhu ka bauta masa wasta birli ibadati kai tsananin haƙuri a gurin bautarsa malam ibn ashur yana cewa istabir shine ashaddu sabri kuma ala amrin shaqin daka ba kowane hakuri ake kira istabir ba hakuri ordinary hakuri shine isbir a ce isbir kai hakuri amma istabir shi hakuri ne wanda yake mai babban makura hakuri sannan kuma a bisa al'amari mai wahala ne wannan to da haka Allah ya ce kai hakuri kuma ka jure li ibadatihi a wurin bautarsa hal ta'lamu lahu samiya shin ka taba sanin wani takwara na Allah shine sami sami ta kwara kamar da muka yi a can Allah ya ce ya zakariya inna nubashiruka inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu sabiya ba mu sanya masa takwara mai suna yahya ba to anan ma Allah ta'ala ya ce bai sanya ba wani suna da sunan shi musamman ar-rahman shi yasa wasu ka fasara cewa Allah yana nufin sunansa Ar-Rahman bai sanya mu wani takwara da sunansa wasu ka ce a ana nufin siffofi na Allah babu wanda ke kama da Allah fi zatihi a zatin Allah ba mai kama da Allah a zatinsa haka nan ba mai kama da Allah a siffarsa duk wata siffa ta Allah jin Allah ba mai kama da Allah a ji ganin Allah ba mai kama da Allah a gani haka nan maganar Allah haka nan eh, rahamar Allah ilimin Allah duk wata siffa ta Allah babu wani wanda ke kwatankwacin sa la a zatin sa wala a siffarsa to wannan shine samiya da dewa suka fassara nan da haka samiya anan bata takaita ga suna ba ta hada da duk wani abu babu inda wani abu ya kama da Allah Allah laisa ka mislihi shay ta kowane bangare na wannan lokaci ba mun ci tibiyar to ya kana tambaya akwai tambaya to za mu tsaya bar mu tsaya da tunda da za mu shiga sabuwar magana ce ba ma son mu dinga wasu tsura su mun tashi sai mu dauko ta gaba da alhamdulillah rabbil alamin Allah waje tambayar nan an ba da ansa amma na waje ba su ji ba dangane da matsalar eh, matsayin tasba suna so a maimaita musu jiya an yi tambaya game da tasba kuma mun ba da ansarta cewa asali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hannu yake kidaya tasbihinsa subhanallah walhamdulillah wallahu la ilaha illallah wallahu akbar da duk abin da zai tasbihi da hannu yake kidaya zaka kenan kun ga kidaya da hannu shine aula shine mafi kyau amma idan mutum yaga zai yi kidaya da tasbaha ko wani abu makamancin haka ko tasbaha ta daddannawa ko tsakuwanni ko kwallo irin kwallon dabino akwai masu tarawa su ta kidaya da su to duk wannan ya halatta shari'a bata hana ba bata hana ba saboda da yawa daga cikin magabata wasu sun yi wani yana da kwallo a gurin da yake ibadansa yana da tilin kwallo idan ba kwallo na buga bal ba idan ya zo na dabino irin kwallon dabino idan ya zo zai dinga lissafawa da su ɗaya biyu in ya tashi ya basu a nan gurin na dagai ko ko dagai gida wasu ko to yana da ko dagai yana ajiye su ya tashi da su yake gidaya to da haka idan mutum yana da tasbaharsa yana gidaya da ita ba da wani matsala an wasu na ganin cewa ai an dauko asalin ta ne daga addinin Hindawa eh, Hindu da sauransu wannan bai da alaka da alaka addinin Hindu tunda wanda yake tasbihi shi bai ma san Hindu suna yi ba kuma bai da aqida irin na Hindu kuma baka san me Hindu suke yi da wannan abin ba tunda mai aqidar Hindu bai rike tasbihi ya ce subhanallah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar haka bai yin haka kai ko iya kakka tasbihi kuma amfanin wannan gare ka gidaya baka da wani abu da kake ba mu wannan tasbihi cewa tasbihin na da wata alfarma kaza yana da wata balala kaza kaga babu iyaka kawai alati ne na'ura ce ta gidaya kawai to da kaga wannan bai da matsala sai dai abin da mutum zai guda shine yawan yawo da tasbihi a hannu ka guji kada shedan ya tura maka riya saboda shedan yana tura mana riya ta ayyuka da muke shedan yana iya tura maka riya ai kaga ina rike tasbihi na kowa ya ganni ya san ina ta Allah kowa ya ganni ya san ko ina nake ba da aikin yi sai subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu kaga ka zama wannan shine dabi'a ka abu ne mai kyau amma mutane su sani har ka dinga jin cewa mutane za su dauke ka da wannan wannan ita ce mummunan dabi'a to da ka kenan kaga ka dabi'anci da yin tasbihi yana da kyau amma abin da zai taimaka maka kada mutane ma su fahimci cewa wai kai abu kaza kake ba ruwanka da mutane kai dai ka dukufa dan Allah kake to wata wataƙila rikewa da yawan rikewa da yawo da shi to in baka kai da gaske ba to shedan na iya rinjaye ka idan shedan ya rinjaye ka kuwa ya tura maka riya to kaga nan asarar da ya tura ma da barnar da ya ma ta fi rike wannan carbin da kake to Allah ta'ala ya samu dace Allah wannan yana tambaya da ƙarin bayani Allah malam ni ne daga Ramadana sai Ramadana nake cika salloli saura kuma dai sai a hankali to in na dawo baba zan yi tuban sai na ranka wancan. mun dai abin da aka faɗa yau a karatunmu na yau game da sakaci da sallah to da haka yanzu wannan sai wa kansa kiyamul laili tun ba je ko ina ba tuba ya dage kada ya bari wa sai Ramadan zuwa Ramadan zai dinga yin sallah ya tuba tun daga yanzu mai da hankali ga sallah sallolin da suka wuce wasu malamai na cewa sai yaran kasu wasu kuma na cewa a ba sai yaran kasu ba to da haka ala'ayya halin babban abin da ke gaban sa yanzu tunda ya tuba ya fuskanci sallolin da ke tafi waɗancan da suka riga suka wuce shikenan ya yawaita nafilfili ya yawaita nafilfili ya yawaita nafilfili wata kila ce sai ya ranka wadancan sallolin ya duba ya ga suna da yawa sai ga to yace ranka su ya goyi wanda bare da da shaddakewa to da haka abin da ya kamace ka waɗannan daga yanzu da ka tuba to kada a sake samun matsala ta sallah tare da kai waɗancan kuma afallahu amma salaf haka muke fata ya zama na abin da ya gabata Allah ya yafe shi to amma dai waɗannan karka sake sagaci kuma ka yawaita na in ma ya zamana sai ka ranka waɗancan to waɗannan na falfale za su mai maka gurbin waɗancan abin da baka ranka su ba an gane ko to da fatan Allah ya samu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh